قل اتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا اعمالنا ولكم اعمالكم ونحن له مخلصون kace ya kai wannan anabi? yanzu kuma abota littafi kuna jayayya da mu akan cewa ku ne kuke kan addini da kusa da Allah fiye da mu saboda addinin ku ya fi daɗewa kuma littafin ku ya riga zuwa to ku sani hakan ba zai amfane ku ba Allah shi ne Ubangijinmu gaba ɗaya ba naku ba ne ku kaɗai muna da ayyukanmu waɗanda ba za a tambaye ku a kansu ba kuma kuna da ayyukanku waɗanda ba za a tambaye mu a kansa ba kowa za a saka masa da ayyukansa mu kuma masu tsarkake ibada ne da biyayya ga Allah ba a haɗa kowa da shi